Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so ma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa kotu ta ɗage shari'ar lamarin da ya shafi ɗan jarida Baba Alfa sai ashirin 27 ga watan nan na Juwan. Muna ɗauke da bayani a game da sabon adadin mutanen da suka rasa rayukansu a sakamakon ruwan sama na kwanan nan da kuma matakan da ministan ayyukan jinƙai ke doka. Yau ce ranar yaran Afirka ta duniya muna ɗauke da ƙarin bayani. a shirin musamman akwai jan hankali dangane da damana daga ƙwararren likita dr mamman sani ga labarin ɗaya bayan ɗaya an ɗage shari'ar lamarin da ya shafi ɗan jarida baba alfa da mahaifinsa da kuma omar sidi da ake zargi da haɗa baki da su sai ashirin da bakwai ga watan juwan da muke ciki wannan mataki amsa ce ga lauyoyin da ke kare baba alfa da mahaifinsa waɗanda suka buƙaci a ɗage shari'ar domin su kimtsa sosai shi dai baba alfa ana tuhumarsa ne da laifin ƙirƙira takardun zaman ƙasa na jabu tare kuma da yin amfani da su ana ci gaba da ja'in sha a harkar wato shari'ar lamarin da ke tsakanin ƙasar niger da kamfanin Africard da ke sarrafa fasfawar biometric wato irin na zamani. A ƙasar Amurka mashara'anta ta ɗage batun sayar da wani gini, sannan a kasar Faransa ana jiran sakamakon shari'ar kotun Nantar a ranar uku ga watan jiye mai zuwa. Ga cikakken bayani a wannan rahoto na Musa Hassan da Gungu Muhammad Dantani ya fassara. bisa rikicin da ya shiga tsakanin ƙasar Nijar da Afirka, kotun shari'a na ƙasar Amurka ya ba da umarnin a dakatar da sanya ginin benin nan na ƙasar Nijar da ke garin New York har zuwa lokacin da aka idasa tambayar gudanar da hujjojin shari'a da ƙasar Nijar ta gabatar. Bisa tunasarwa kotun shari'a na Ohada yau da shekaru biyu ya azama ƙasar Nijar hukuncin biyar diya da ta kai fiye da miliyar goma sha shida na sefa ƙwaruwar da aka mata bisa ga alƙawalin kasuwa na yin fasfor biometric. Jujun Amerika sun yarda ma Nijar na bata sa'a ta biyu akan bukata ta biyu da Nijar ta gabatar a kotun shari'a na Ohada. A rike da cewa kotun tayar shi ma an gabatar mishi da wannan rikici na ganin an tafke wani ginin beni na ƙasar Nijar da ke Faransa da kuma soke wasu kudaden Areva da za ta wa Nijar. Bangarorin biyu sun kai kuka gaban jujun Faransa ranar 6 ga watan Juni a fadar jarida La Rue de l'Histoire da ke kusantar gwamnati. Zannana ta fadar a bada shaidar gamin kai tsakanin afirkar da wani jujin kotun ohada sakamakon shari'ar sai ranar sha uku ga watan juli mai zuwa za a wallafa shi a gaida gungun muhammad dantani a larabar ta gabata ne majalisar dokokin ƙasa ta amince da dokar samar da sabon kundin zaɓe da kuri'u 137 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa sun ƙaura cewa zaben ayar doka mai lamba goma sha biyu wadda ta shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar da muhawarori sosai Adama da waki ta duba mana wannan lamari ga fasarar rahoton ta tare da Gungu Muhammad Dantani. Sabuwar kungiya mai kula da tsarin zabubuka mai zaman kanta seni mamba goma sha uku ta ƙumsa. A cikinsu 'yan adawa na da kujera uku masu rinjaye suma da kujera uku. Mambobin seni wa'adin shekara shida gare su da za su iya maimaitawa sau ɗaya. Seni yanzu zaman dindindin take ba ta da alaƙa ko ɗaya da iko magabata ko wata kungiya zaman kanta take ga tafiyar tsarinta da gudanar da aikin nata. Bisa tunasarwa dukan masu hannu ga zaɓuɓɓuka zaɓuɓɓukan da aka yi shekara ta 2016 cewa da jam'iyyun siyasa sini kanta 'yan farar hula abokan ma'amula da hulɗar ba da tallafi sun gano da akwai kurakurai da karamcin matakai ga tsarin gudanar da zaɓuɓɓukan da suka wuce dalilin da yasa kenan aka kawo wannan sabon tsari inda majalisar shawara ga lamuran siyasa CNDP ta gabatar sai dai diptotin adawa ba su halarci zaman yarda da wannan sabon tsari ba. A cikin daren sha uku zuwa sha hudu na watan Juwan, birnin Yamai ya samu manyan ruwan sama na farko a wannan damana, inda aka samu milimetar 139 da suka yi sanadiyar mutuwar mutane kuma sha hudu da kuma ɓannar dukiya mai yawa. Abokin aikinmu Habibu Garba ya zagaya a unguwar Daisebon inda aka lissafa gidaje takwas da suka ruguje, ya kuma haɗa mana rahoto wanda Gungun Muhammad Dantani ya fassara. Kafar wando a naɗe har ga gwiwa bube ɗan matashi na ƙoƙarin fitar da birginan ɗakin gidansu da ya rumje. Ruwan ranar talata sun yi oba da kayayyakinsa. A ganin bube magudanar ruwa da ba a yashe ba da jimawa shine ya haddasa wannan ɓanna. Bayan haka akwai lamarin ayyukan gada da ake a nan guntiyena. Mu saurare shi. Mutane da kansu suna sun ka rufe gota tak wajen gota. Akwai tol ɗin da an ka zuba can na shatam. To kuma ba shi ya kawo matsala ba. kamar sarere cikin gota ko ku sa shara cikin gota. Kaman bube makwabcinsa Usaini da aka yi sani da kirayen suna Antanke zamne bisa tabarma na tambayar kansa wai mi zai zama ana gano tashin hankalinsa ga fuskar tasa bai san inda zai je ba kuma bai san yadda zai yi ba. yanzu ga zan canza da nake iyalai na ba su tun tunda in ɗaki waɗi ba a yi zama da kyar ma suka samu suka yi ta waje ma nake nan ga kwana yanzu tunda akwai kungiyar society kin satom ita ke nan ga aikin muna so su kama da tallahi kuma gwamnati ma muna neman tallahin su bayan tashin hankalin akwai hasalar mazamna anguwar da yawa a cikinsu da muka tunkara na ganin kamar magabata sun yi banza da su a sakamakon babban banar ambaliyar ruwa wato a sakamakon babban ambaliyar ruwa ta haddasa a bara a ƙasar nijar musamman a jihohin tawa da agadas ministan ayyukan jinƙai da kula da hatsarurruka ya kaddamar da wani shirin tunkarar irin wannan al'amari kai tsaye jiya a agadas shirin kuwa ya shafi ƙananan hukumomi shidda na jihar agadas da suka hada da ingal iferuwan adirbisanat da baga da kuma cirozirin Ministan ayyukan jinƙai Lawan Magaji ya yi wa wakilin Musa Maman ƙarin bayani. Ya dangantu ne da soma aikin bankin duniya a ƙasar niger A cikin dukkan furoje na bankin duniya a niger akwai wani bangare da ake cema contingence. Wannan ɓangaren ne ke ɗaukar yaunin hatsuran da suka wanzu na rungum da zai iya afku. Yankunan tawa da agada cikin shekara ta 2016 sun yi fuskantar banna mai yawa akan ambaliyar ruwa. Shi yasa tun watannin ogusta da Satumba watanni biyar zuwa shida domin tsara wani kundi kudi da bankin duniya ta amince da shi to wannan kundin ne gwamnatin niger ya gabatar a watan desamba bankin duniya kuma ita ma ta amince da shi a watan maris yau mun zo ne don saka usul ɗin soma ayyukan ne da za su gudana tsawon watanni goma a agadas za a zuba kimanin miliyar tara da miliyon tamanin a tawa miliyar biyu da miliyon tara a jimilce miliyar imanin miliyar takwas kenan muna da dama a cikin watanni nan goma mu samu shigowar miliyar uku kamar aka ɗauka agadas da ke buƙatar ayyukan Yau ce ranar yaran Afirka ta duniya ta kyan bana shi ne mu matsa wajen kariya, samar da incin gashin kai da kuma samar da daidaito wajen sa'a. A Nijar jihar da aka zaɓa wajen gudanar da shirgullen wannan rana karo na ashirin da bakwai. Ministar kyautata rayuwar ɗiya mata da kare yara ƙanana, Madam Elbaka Zainabu Tari Bako, ta yi wa wakilinmu Adam Babu Karna ƙarin haske. wannan rana ta ba mu dama yau a kula da kaka yaro za a kiyaye lahiyar shi kaka za a mishi galgadi saboda ya zama mutum nagari kaka kuma za a samu a nuna mishi hanya ta karuwa salon da muka yi muka kirkiro da ake ce sep wuri ne wanda yau yaro ba za a barin shi shi kadai ba ya yi abin da yake so za a kire shi a mai galgadi za a kire shi a kiyaye rayuwar shi za a kire shi kuma a nuna mishi hanya ta samu tanda da menene za ana iya gwana musu kayan aiki a diba a gani wanda irin aiki yaro ke iyawa kuma sai mu ce alhamdulillah nan difa kuna da masu hannu da shuni da dama da suka zo suka girku suna taimakon yara da mata Daga nasu bangare kungiyoyin nakasassu sun shirya wata kwamɓalar wasanni domin yara nakasassu da waɗanda ba nakasassu ba jiya Alhamis a nan Yamai. Muhammadu Umaru shugaban kungiya mai zaman kanta da ake kira murnar yara ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. kun san gobe sallah ce ga yaran afirka gaba daya don ka ne bana mu kuma kungiyar ta murnan yara da handicap international da sonji niger muka ce ya kamata mu yi abin da zai sa yara su yi murna su ji daɗi tsarin da mu muka hiddo kwamfala ce muka ce za su yi domin a cikin wannan kwamfalar ta karatu ana nazarin yaran nan suna da ilimi ko ba su da ilimi yanzu kun ga suna nan suna karance-karancen littattafai kenan wannan zai samu san yaran waɗannan lakwallin ne eske suna ga samun ilimi da horo isasshe ko ba su ga samun ilimi wani irin taimako ya kamata mu kawo musu na ganin cewa sun samu ilimi ingantacce a yau lakwal goma ne suka zo a nan kuma inspector inspector duka suna nan da sauran wakilan minister ministar mun gayyato su sun zo wajen waga sallah A ranar Laraba da ta gabata ne jami'an ma'aikatar magajinan garin Yamai suka soma yajin aiki na kwanaki uku. Jami'an sun soma yajin aiki ne da wani zaman dirshin a ma'aikatar babban magajin gari inda suke nuna bakin cikinsu dangane da rashin biyan su albashin watan man, kudaden kesa da kuma lamarin ɗaukar ɗawainiyar kudaden shan magani. Habibu Malam Muhammad ya sakataren watsa labarai na ƙungiyar jami'an da ake kira Sakotan ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani. An ɗauki ƙuduri gaba ga kowa gaba ga gwamna na wannan lokacin hamidu garba da shi mer da sanjika duka an sa hannu an rataba hannu an ce ka a ƙara shi ya ɗauko niyya daga firayim minista da gwamnan ya mai ya ɗauki alkawali ya ce bai ƙara yin yarda a wannan abu to kuma yanzu ga shi an yi an sa hannu kuma kuma abu shi na su komo gidan gidan jiya noman goje shi yasa muka shiga shi ake muka ce ba mu yarda ba shi kama jiki ne in shi na kama jiki ne in bai kama jiki ne duk duniya za ta ji shi mu ba ta mu bai ruwa yajin aiki na kwana uku mun mun kai laraba alamishi yau aljumma'a to Allah ya sa ana nan ana biyan mutane yanzu har ɗan kwantara da da mun ka sa kudirin a biya su su ma ga sunan alhamdulillah suna suna amsa kudin su hankali kwance babu tashi hankali yanzu ra'atanin insha Allah kowa zai koma ga aiki kuma za mu shiga cikin wata sabo kokowa na wanga wata na juwan da muka ciki sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5.41 sai shirinmu na musamman. A shirin na yau za mu dawo ne kan ruwan saman da suka fadu a ranar talata sha ga watan Juin. waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu a yamai tare da haddasa hasarar dukiya mai yawa wani al'amari bai rasa yin tasiri ga lafiyar jikin ɗan adam Dr. Mamman Sani, shugaban rukunin gidajen likitoci da ke cikin shiyar ya mai ta ɗaya, ya yi wa Alhassan Kuzi Muhammadu ƙarin bayani. Vous savez, c'est une période propice effectivement pour la multiplication de ces larves qui vont devenir euh, à long terme des moustiques qui vont transmettre. Kun san wannan lokaci ne da ake samun yaduwar kwayakwai masu haifar da sabro da ke haddasa zazzabin cizon sabro. Wani hatsari kuma shine cututtuka da ake ɗauka ta hanyar shakar su game da ruwan dattin da ake zubawa. Kun san mutane ba sa la'akari da hatsarin da yake iya afkuwa a kai. Ya kamata duk abin mutum zai ci ya wanke hannuwan shi da ruwa tsaftattu da kuma sabuli. Cin abinci ba tare da an wanke hannu ba hanya ce mai kawo buɗi ga ɗaukar irin cututtukan nan kamar zawo mai tsanani akwai kuma cututtuka da dama da ake iya ɗauka. Balle ma wajen yara su ne suka yi rauni ga kamuwa ga wa'annan cututtuka. Eh akwai matakan ɗauka domin kariya ga ɗaukar wa'annan cututtukan ya kasance ga mutum ɗaya ne ko kuma zuwa ga al'umma. Ai a nan ne yauni ya rataya ga hukuma. Kun gani ruwan ƙarshe da ya malala idan kuka lura ana iya ganewa da babu isassun magudanar ruwa da kuma tabbatar da kyaukyawan mali na rayuwa a cikin yame. Wannan ne ya kamata a sanya a sahun gaba domin kar a bar buɗi ga wanzuwar cututtukan da na bayyana. Fannin mutane kowa ya dace ya ɗau matakan rigakafi. Na yi zancen masasar cizon sauro. Yau kowa ya san matakin ɗauka shine mutum ya rufa ya kuma kwanta cikin gidan sabro da aka tsoma cikin magani. Bale ma ga yara a kuma yawa kawai ta tsabta ga mahali kanan a rinka tuni da wanke hannuwa kamin a ci abinci da kuma bayan an ci abincin yana da mahimmanci don zai iya kauce mu ga cututtuka da dama wani lamari mai mahimmanci wajen yara wanda suke sha'awar wani bi zuwa wanka a cikin ruwan da ke kwance akwai hatsari ga yin haka Anan, yauni ne wanda ya rataya ga uwaye na su hana yara da yin wanka cikin irin wa'annan ruwa ruwa ne da ba su da tsabta da ba su dace ba a yi wanke-wanke kuma na gida da su domin ruwa ne da ke dauke da notre élément des eaux qui ne doivent pas être utilisés pour des activités ménagères comme je dis c'est des eaux qui sont potentiellement contaminées Fasarar kalamun Dr. Mamman Sani kenan a cikin shirin namu na musamman na yau da shi muka karshen labarin namu na maraicen yau zan farko da Musa Hassan dauki da labarai da halshen zabarmanci a wato ai saurare lahiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.